Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke tabo su kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani cikin wannan mako mai karewa. Cikin shirin namu za mu tafi zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke New York, mu ji wasu bayanai daga mahalarta taron karo na uku Za mu shiga Najeriya inda aka fara yajin aikin gama gari Alhamis. sannan mu je Nijar da Kamaru da Ghana, saboda haka sai a sauraro lafiya. Madalla kamar yadda na faɗi tun da farko shirin zai faro ne daga zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke New York inda aka yi taro na shugabannin ƙasashen duniya kuma kamar yadda za a ji daga bakin Nura Ado Suleiman babban sakatare janaral na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buɗe wannan taro. gabannin jawaban sauran shugabannin kasashen duniya antonio guterres ya koka bisa matsalar karuwar takaddamar da ake samu tsakanin wasu manyan kasashen duniya musamman kan tattalin arziki siyasa da kuma tsaro a halin da ake ciki kullum yarda da fahimtar juna sai raguwa take yi a tsakankanin al'ummomin kasashe da shugabanninsu abin takaici a yayin da duniya ke daɗa dunkulewa waje guda kazalika ana ci gaba da taka dokokin duniya a daidai lokacin da ake ta ƙoƙarin haɗe ta waje guda a yayin da ake kuma ci gaba da samun rarrabuwar kanu a tsakakanin al'ummominta. Yet societies are becoming more fragmented. Shugaban Amurka Donald Trump ne ya soma gabatar da nasa jawabin bayan sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, kuma kamar yadda aka zata, ya jaddada matsayinsa kan batun yarjejeniyar nukiliyar Iran. A watan da ya gabata muka maido da takunkuman da aka ɗage wa Iran bayan cin mai yarjejeniyar nukiliyar ta, aka zalika saura na tafi. Kuma muna aiki tare da ƙasashe da ke sayan ɗanyen man Iran wajen ganin sun janye cinikinsu domin ba za mu kyala kasar da ke goyon bayan ta'addanci ta mallaki makamai mafiya hadari a duniya na nukiliya ba. Donald Trump ya kuma ce Amurka ba za ta ba da tallafin sama da kashi 25 na kasafin kuɗin tafiyar da ayyukan dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniyar ba. A ciki da wajen ɗakin taron dai an yi ta hidima da wasu ƙananan taruka da yawa. manyan batutuwa da suka shafi duniya baki ɗaya shugabannin da suka yi jawabai suka fi mai da hankula a kai. Bari mu fara da yabawa Koriya ta Arewa da shugaban Amurka Donald Trump ya yi saboda matakan da take ɗauka don watsi da ayyukan nukiliya da take yi. In June, I traveled to Singapore to meet face to face Taron da muka yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a Singapore cikin watan Yuni ya yi armashi sosai, inda muka amince da yarjejeniyar kawo ƙarshen shirin mallakar makaman nukiliyar ƙasar. An daina harba makamai masu linzami haɗi da rokoki ta ko'ina da sunan gwaji. Zalika an dakatar da gwajin makamin nukiliya haɗi da soma lalata wasu cibiyoyin gudanar da gwaje-gwajen. Ina miƙa godiya tare da yabawa shugaba Kim dangane da jarumtakarsa sai dai kuma da akwai sauran aiki kafin warware wannan takaddama don haka takunkuman da ke kan Koriya ta Arewa za su ci gaba da zama har sai ta kammala yin watsi da shirinta na mallakar makaman nukiliya. The sanctions will stay in place until denuclearization occurs. Baya ga batun kasar Koriya ta Arewa, shugaban Amurkan ya kuma taɓo batun kasar Iran, wadda yake cewa babu alamu zai mata sassauci, saboda wai babu alamun tana yadda Koriya ta Arewa ke yi. Ga abin da yake cewa. Following America's withdrawal, the United States Biyo bayan janyewar Amurka, ta fara dawo da takunkumai masu nasaba da makaman nukiliya. Dukkanin takunkuman Amurka da suka shafi makaman nukiliya za su soma aiki gadan-gadan a farkon watan Nuwamba. Bayan haka Amurka za ta yi wasu ƙarin takunkumai masu matukar tsauni wadda ba a taɓa ganin irinsu ba. don dakile duk wani nau'in ɗabi'un shaidanci na Iran. Duk wanda ya ƙi ba da goyon baya wajen aiwatar da wannan takunkumai zai fuskanci hukunci mai tsauni. Ina bukatar dukkanin mambobin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da su yi aiki tare da Amurka don tabbatar da cewa gwamnatin Iran ta canza ɗabi'unta kuma kada ta samarwa kanta makamin nukiliya. a nuclear bomb. Sai dai kuma a nashi jawabin cikin zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaba Emmanuel Macron ya nuna suna goyon bayan yarjejeniyar da aka kulla da ƙasar Iran har ta amince ta jingina ayyukan nukiliya da take yi a shekara ta 2015. Ga abin da yake cewa. Qu'est-ce permettra de régler véritablement la situation en Iran? Yaya za a kawo ƙarshen matsalar ƙasar Iran? Kuma wace hanya ma aka bi wajen samun sauki tun farko? amfani aka yi da ƙarfi matsin lambar mutum ɗaya a'a kowa ya sani cewar iran na kera makaman nukiliya amma me ya dakatar da ita yarjejeniyar vienna ta 2015 abin da ya dace mu yi a yau ba wai kawai tayar da jijiyoyin wuya a yankin ba yana da kyau a tattauna batutuwa da suka shafi daukacin aikin nukiliya da makamai masu linzami da kuma rikice-rikicen yankin da siyasar iran ta haddasa ta hanyar tattaunawa cikin ruwan sanyi. Babu yadda za a yi a magance matsalar da ke tsakanin Falastin da Isra'ila ta hanyar watsi da hakkin Falastinawa. A yi tunani da kyau, ba kuma za a yi watsi da bukatar Isra'ila ba ne wajen tabbatar da tsaronta. Babu wata mafita mai inganci da ta wuce samar da ƙasashe biyu da za su rayu kusa da kusa cikin kwanciyar hankali da tsaro tare da birnin Kudus a matsayin babban birni. Kalaman Emmanuel Macron Shugaban Iran Hassan Rouhani ya fito fili ya yi Allah wadai da kalaman shugaban Amurkan Donald Trump da ke nuna Amurka za ta ƙara ƙaƙabawa Iran takunkumi. Ganin yadda yawancin ƙasashen Turai ba sa ra'ayin watsi da yarjejeniyar da aka kulla da Iran na shekara ta 2015 mun tuntubi Dr. Tukur Abdulkadir na Jami'ar Jihar Kaduna ke Najeriya yadda masana ke kallon wannan dambarwa. Wannan takaddama wato manuniya ne ga irin rashin kwarewar diplomasiya da kuma rashin iya sanin siyasar duniya gaba daya a shugabancin Amurka ƙarƙashin shugaban ƙasa Donald Trump. Maganganu da yake yi da irin surutai waɗanda suke ba kusan za a ce waɗanda maganganu sun yi hannun riga da yadda shugabanni suke maganganu in ka kalli in jama'a suka kalli abin da ya faru a zauren taro na majalisar ɗinkin duniya lokacin da yake gabatar da jawabi ka ga da ƙarshe dariya ma aka rika mai shugabanni lokacin da yake furucin cewa ya fi kowane shugaban ƙasar amurka ba da gudunmawa a tsarin shugabanci a cikin shekaru biyu da ya na taɓar gaza saboda aka haka muka dawo kan batun rigimar ƙasar iran da ƙasar amurka da kuma rawan da ƙungiyar ƙasashen turai take takawa a bayyane yake cewa sun fara dawa daga rakiyar tsarin shugabanci da kuma diplomasiya na Donald Trump domin sun fahimci cewa muddin kasashen a wannan zamani bisa la'akari da irin rigingimu da fitintinu da zubar da jini da ake a gabas tsakiya duk wani yunkuri da za a yanzu na ƙara buɗe wani fagen fama to ƙarin bala'i ne ga ƙasashen turai ƙarin bala'i ne ga zaman lafiyar duniya kuma ƙarin bala'i ne ga rashin fahimta da ake samu a yanzu tsakanin addinai tsakanin jinsuna na duniya wanda kuma fatan da ake shine a ɗinke waɗannan bambance-bambance. ta bakin dokta tukur abdulkadir na jami'ar jihar kaduna da ke tarayyar najeriya kada a sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen hausa na radio france international. Yanzu sai Najeriya mu fara da rikicin daren Juma'a da aka samu a ƙananan hukumomi biyu da ke Jos, jihar Filato kenan, inda bayanai ke nuna an rasa rayukan bayan Allah da yawa. Hukumomin jihar dai tuni suka sa dokar hana ganin kafar kowa a waje tsakanin shida zuwa shida. ga rahoton da Bashir Ibrahim Idris ya haɗa mana. To bayanan da muka tattara daga jihar ta Filato na nuna cewar an samu tashin hankalin ne a hanyar rukuba da ke birnin Jos wanda ya kai ga salwantar rayuka. Wannan ya sa muka tuntuɓi kwamishinan yaɗa labaran jihar Yakubu Datti. Kowaye gari sai muka samu labarin cewa an yi wayansu rashin zaman lafiya da ɗan kashe-kashe a wani anguwa ta anguwar Rukuba da safen na yau. Kuma shi gwamna samun lalon a maza ya tayar da masu tsaro suka je suna kan bincike dai. Wannan matsala ta haifar da harbe-harbe abin da ya razana al'ummar birnin inda suka yi ta guje-guje domin tsira da rayukansu. Saba Umar mazaunin garin ya mana tsokaci a kai. Da security ta aka samu damuwa da kusan mutanen da ke wannan yadda abin ya faru da irin to ya kai da cewa an kona mota na soja to wannan ya kawo damuwa a wurin sai tension din abin ya taho cikin gari ta inda waɗansu wurare ana ta samun damuwa kamar gefen laranto waɗansu sun zo sun kawo a saki gefen laranto har an sa wuta a rintar kasuwar ɗan manja ɗin Wannan lamari ya sanya gwamnan Plateau Simon Lalon kafa dokar hana fitar dare. Shi gwamnan Simon Lalon yanzu ya ba da izini cewa a yi curfew just not uh, just south a local government area. Wato wannan curfew za ta fara daga karfe shida na yamman nan har zuwa karfe shida na safe gobe da safe. Rahotannin da muka samu na baya-bayan nan sun ce hankali ya fara kwantawa sakamakon matakan da jami'an tsaro suka ɗauka. a gaida bashir ibrahim idris muna nan a najeriya domin har zuwa yammacin juma'an nan kungiyar kodago bata janye yajin aikin da ta tsunduma ciki ba a faɗin ƙasar tun alhamis tun alhamis din ne dai suka fara wannan yajin aiki don neman a maido albashin ma'aikata ya kasance mafi karanci shine naira dubu hamsin mun nemi ji daga bakin comrade nasir kabir na kungiyar kodagon irin kokarin da suka yi kafin shiga yajin aikin a gaskiyar magana shine zaman mu da shi ministan nan wato kusan mun tashi ne baram-baram a yayin da su gwamnatin tarayya suke kokarin nuna mana cewa sai sun zauna sun yi shawarwari da shauransu mu kuma abin da muke nuna masa ba yau muka saba zama da gwamnatin Buhari ba akan maganan adalci cewa a wa mutane adalci amma sai muka lura cewa yaudara ya shigo ciki kokari suke su yi amfani da wannan dama a koma gefe a kenan babu ranar biyan wannan kuɗaɗe kuma in baka manta ba abin da muke gaya ministan shine gwamnatin tarayya ta fito ta gaya wa 'yan Najeriya cewa mun yi ƙarin albashi na naira kaza to mu daga nan za mu iya duba wani yajin aiki mu janye shi amma sai muka lura cewa babu maganan ma kuɗin da za su ƙara kusan ana kan yaudara ne har yanzu shi yasa muka ce mu ba mu yadda ba ba kuma za a amfani da mu yaudaru ma'aikatan Najeriya ba ba mu yadda da wannan ba in sun saba irin wa'annan a gwamnatocin baya ko kuma a da shugabannin da na kwadago na baya to mu wannan shugabanci ne wanda mun tsaya kan hakkin ma'aikata kuma ba za mu janye ba. A garba ne wannan yajin aiki kamar yadda 'yan Najeriya suka sani yajin aiki ne na gama gari kuma na insha eh, na ma'aisha Allah. Sai lokacin da gwamnati ta saurari wato a ƙoƙen talakawa tunda gwamnati ta mai kirarin cewa tana bin doka da oda kuma tana yi ne don talaka to ya kamata fito ta nuna wa talakan lallai da gaske don talakan take yi. A gaida Comrade Nasir Kabir. shi ya yi sana'a ya yi aiki kan da mu ɗauka hakullin aikin mu kawai shi ne aiki aikin wani ba aiki ne ba kan da mu ɗauka hakullin sana'an mu kawai ita ce sana'a sana'a wasu ba sana'a ce ba idan muka ɗau wannan hanya a kwana a tashi ko wallahi na san sana'an mu tana baya sannan aikin mu yana baya sannan ku san mu tana baya sai jihar Oshun da ke kudu maso yammacin kasar inda aka gudanar da zagaye na biyu na zaben gwamnan jihar a ranar Alhamis. A wasu mazaɓu kenan kuma ya zuwa yammacin Alhamis ɗin aka sami sakamakon zaben duk da cewa jam'iyyar PDP babban jam'iyyar adawa ta ƙi amincewa da sakamakon zaben da ke nuna ɗan takarar jam'iyyar APC ne ya lashe zaben. ga dai sakamakon zaben kamar yadda shugaban hukumar zaben jihar oshun farfesa joseph afuwafe ya sanar a garin oshogbo Adegboyega ya ce ɗan takarar jam'iyyar apc adegboyega oyetola ya yi nasarar samun ƙuri'u 1,160 wanda ya nuna tazaran ƙuri'u 482 tsakaninsa da ɗan takarar jam'iyyar pdp ademola adeleke kalaman farfesa joseph afuwa kenan ba za mu bar Najeriya ba sai mun taɓo hukumar hana Fasa fasakwauri wato hukumar kwastam kenan da ke runduna ta farko da ake kira Federal Operations Unit mai cibiya a Lagos da ta sami sabon kwantirola Dr. Aliyu Muhammad wanda ya lashi takobin ganin kayayyakin da aka hana shiga da su Najeriya ba a yi sake sun shiga ba. kasancewar daga shiyar seme da ke kan iyakar najeriya da kasar benin aka mai da shi cibiyar rundunar kwastam din ta farko da ke lagos mun nemi ji daga gare shi yadda zai tunkari yaƙi da masu fasa ƙorin bambanci tsakanin inda na fito da inda na zo na samu kaina inda na fito wuri ne wanda kana haraka da jama'ar ƙauye da kuma jama'a makwatanmu to kaga akwai matsala kenan to wuri ne za ka sa mutane ne waɗanda suka ɗauki wannan aikin da muka hana a yi suka mai da shi kamar sana'a gare su kamar ma wai dole ne ma sai sun yi shi saboda wurin su ne to amma dai duk da dan kokarin da muka yi muka dan ja hankalin su muka nurar da su cewa wani abin da ba abin kirki bane alhamdulillah shekara ɗaya da rabi da na wurin nan na samu sa'o'i da yawa na kama kaya na kuma jawo hankalin su su dan canza rayuwarsu da irin wannan mugunyar hanya da suke bi sun dan fara ganewa to ina cikin wannan sai aka dawo da ni nan sabon wurin to wannan sabon wurin da aka kawo ni sai na ga kamar ma ya fi sauƙin aiki da can saboda nan ba mu wai ke sakewa muna jiran a sake mu kama ka gane duk waɗanda ke port da waɗanda suke hanya can boda duk suna ƙarƙashin mu to a bakin gaskiya aiki nan ya fi na can yawa saboda girman wurin amma kuma zan ce maka wahala aiki a can nan ya fi sauki saboda nan muna jira a bamu labari ne sai mu tura a kamo to a takaice mun zo nan mun zo da kafar dama don sati na na farko na kama kayan da ba a taba kama so a tarihin gidan kwastam jarkan mai an ce ba a shiga ƙauyen muka shiga muka kama jarkan mai jarka mai ɗaukar lita 25 guda 220 ta bakin dr aliyu muhammad kenan controller na shiya ta farko ta hukumar hana fasakori da ke lagos wato federal operations unit Hey mata a rike daraja aure da kyau a bar wushi da ikon Allah don ikon Allah ya wuce wushi. Yanzu sai mu tafi kasar jamhuriyar Nijar inda wata kungiyar farar hula ta kaddamar da shirin janyo hankulan maza don baiwa matansu damar zuwa asibiti don kulawa da lafiyarsu sosai. ga abin da shugaban kungiyar Muhammad Ibrahim ya shaida mana. Muna kawo gudunmawa muna zuwa mu samu mazaje masu gida muna waye musu suke barin iyalinsu zuwa awu aihuwa gidan likita zuwa daukan magani duka wannan ayyukanmu ne muke zuwa mana mazaje ba gari ba kadai har zuwa kilo biyar a sharar da muke zuwa wani akawar muke zuwa manyi manyi a kawo mana kayan aiki wanda za mu ke samun ke zuwa mana aiki da shi shine bai samu amma a ƙasa ma muna iya ƙoƙarin muna zuwa muna yi wajen wayewa kai muna samun matsaloli wasu sun fahimce mu wasu ba su fahimce mu ba mun ga wasu suna yarda wasu suna yin yarda wasu kan ce ah, mu hana aihuwa ne mukan ce ba hana aihuwa ne a musulunta ma akwai ta Eh, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahar tsakanin daukan ciki zuwa haihuwa wata talatin a ƙur'ani ma ya ce ana samu wana to wayewa wa in muka wasu rutsa ka aihu ba ta yi wata biyu zuwa uku an samu wani juna biyu uwa kwance ɗa kwance ita ba lahiya ɗa ba lahiya uban shi kan shi tashin hankali ya same shi su duka ba mai kwanciyar hankali shi ne muke kwata masa ya kamata a ɗaukan magani zuwa har a yayi yaro ba hana aihuwa ba ne ake sa ta bakin Muhammad Ibrahim kenan sai kasar Ghana inda ambaliyar ruwan sama ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 34. Mun nemi ji daga bakin Sheikh Aminu Bamba mazaunin birnin Accra musabbabin wannan ambaliya. muna da kogi da ake ce masa River Volta kogin Volta wanda ya rasa tsakiyar Ghana. Wannan kogin ya haɗe na haɗe zuwa Burkina Faso. Su kuma sun yi dam a jikin wannan kogin wanda idan sun ga damin din ya cika sukan saki ruwan in kuma ya malalo zuwa ghana zai zo ta shi ne yake rasowa tsakiyar ghana ta sai ya ambaliya a nan kasashen gwanja din nan ta mu ma ghana din dam din a bo ya ya tike ne karshen inda wannan kogin ya tuke a nan ne aka yi dam a bo idan an buɗa wannan sai ya je zuwa ga teku to su nasu ne idan sun sako shi sai ya zama ya yi ambaliya ya an ka an samu hasaran dukiya da kuma kaddarori gidaje da sauransu da fatan dai waɗanda allah ya jarrabe su da ire-iren waɗannan allah ba su haƙuri kuma muna kira zuwa ga gwamnati a taimaka musu a inda za su tsuguna a gaida sheik aminu bamba sai ƙasar kamaru inda ake shirin gudanar da babban zaben ƙasar nan gaba kaɗan babban abin da ake fargaba dai shine wai shin 'yan aware za su bari a yi wannan zaɓe kuwa kasancewar koda a makon da ya gabata sai da suka kai wani ƙazamin hari ofishin hukumar zaɓe da ke yankin nasu da kuma ofishin jandarmomi da ke yankin nasu a yanzu haka ma dai hukumomin ƙasar ba su baiwa masu sa idanu daga ƙasashen turai takardun zuwa ganin zaɓen ba mun nemi ji daga bakin dr abubakar ango mai sharhi game da al'amuran siyasar kasar yadda yake kallon wannan al'amari gudanar da zaɓe a sashen ingilishi na kasar kamaru a gaskiya 'yan aware burinsu shine su ga wannan abin bai tabbata ba don haka kwanakin baya har sun ya kai ga sun yi rubuce-rubuce suka watsa a cikin gari wanda a ciki suke gayyatan mutane da su ƙaurace ma wannan sashin domin za a kawo hare-hare nan ba da juma ba wanda kuma da sun saurare su suka kama kawarce ma wannan sashin har sai da gwamna da kansa malam wakali ya bilai ya tafi tashan motoci ya ke kwantarwa mutane da hankali akan babu abin da zai faru wannan shine abin da yake akwai to amma kuma akwai abin da mutane wasu yan hawa da su suke jahilta shine duk yadda aka yi zaɓe ko da mutane goma ne suka fito suka kada wannan zaɓen to wannan zaɓen ya yi sai dai kawai a ce bai da muhimmanci kamar zaɓe wanda mutane da dama suka fito a gaida dr abubakar ango masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin a madadin muryoyin da kuka ji da sashen hausa na radio france international ni garba aliyu na zaria ke maku fatan alheri